salawatullahi wa salamu alai baya ka yin wa salamu alaikum wa rahmatullah ya dace da yammaci na daya ga watan zulhijja hijira alif ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da yammaci na sha daya ga wata na bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya ta annabi isa alaihi salatu wasalam don ba manta ba a nan cikin sunan tirmidhi muna cikin abuwa ko kitabu siyar a cikin أبواب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دام تاشي باب ما جاء في الشعار da ya zo a kan wata alama da mayaka za su sa wa kansu don su dinga gane junansu da ita ko dai wannan wato alama ta magana ko ta motsi ko ta wani aiki domin za a iya samun wasu su shiga irin taku don su yi muku kwantan bauna su cikin ku su cutar da ku idan kuka samu wani yare ko wani ishara da zarar kai wa ɗan uwanka sai ka gaba bai watsake ba bai kama ba da suka tabbatar da cewa wato kura ce da fata akuya su ga wannan fatin tali-tali kaji ba ba yau aka fara ba wannan shine abin da za ga duk jami'an tsaro suka ɗauka a ko da a nan ƙasar ko a kowace ƙasa ta duniya wannan ta goma shine da gara ta musulunci da ta bayar shi'ar alama kenan an gane ko ashi'ar alama wani kenan al'ansaru shi'arun wannan su disar an gane shi'ar alama da zara an ganta za a ce an ga wani eh babu ma ja a fi shi'ari babu da ya zo a kan wato mayaƙa su sa wa kansu wata alama da su dinga watsakewa da juna قال لسنا محمود بن غيلان قال قال لسنا وكيع قال قال لسنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب ابن أبي صفرة عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يا كرؤو دغ wajen wanda ya ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi ya kore na cewa in bayyatakum al'adu idan wato makiya sun muku kwantan bauna labis fa zan bayyata izu yubayituna ma la yarda min al wato ne amma kun tabo na kasa ganewa idan sun lullube muku sun ɓoye muku to shi shikenan faƙolo ku dinga gaya wa junanku ham ko hamin layun sarun hamin layun sarun wasu suka ce za ce hamim irin ta ƙur'ani suka ce a domin da ita ce ba za a ce hamin ba da za a ce hamin sai ga yaɗo haske to alama na kan ko dai zama cewa wajen fassarar wannan kalma hamin wato aina wasu bi hawamim as-suwaru allati tabtadi'u bil hawamim muna fakewa muna tsanantuwa da tawassali da surorin nan da suka fara da hamim Allah maɗi sarki la yunsarun kar ka ba su nasara akan mu ta wani lokaci sai a ce jumla ce du'a'iyya an gane jumla ce du'a'iyya Allahu yashfika kaga kawo fi'il mudari ana nufin wato fi'ili amri da shi la yunsarun ka zai zama mace wato la tansurhum kenan Allah kaka ba su nasara an gane ko wannan kenan to wasu malamai sun yi inkari kamar shi khattabi a cikin ma'alim yace ba zai zama haka ba kawai jumla ce in insha'iyya ba ana nufin addu'a da ita ba wato kawai kalma ce da za su iya gane junansu da ita kuma su iya tono wanda yake kokarin ya fake a cikinsu don ya musu kwanton bona ya cutar da su lokacin ya ce ya mansur amit a ɗaya daga cikin yakunkunan annabi sallam yakan ce a junan ku dinga cewa ya mansur amit sai ga ana kusanto da kalmar nusra a kusa kalmar nasara a kusa tafa'ulan don kyakkyawan fata da kyakkyawan buri an gane ya mansur sai zama kenan maf'ul bi ma'ana fa'il ayya nasir amit aduwana ya kai mai taimako Allah kenan ka kashe makiyanmu to wani ga raddi ga waɗanda suke ganin mafa'ul ba lallai zai zo a matsayin fa'il ba sai dai ya zama fa'il ne sai dan ya zama fa'il ne ana amfani da galibi zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim rajim to da su iya cewa rajim bi ma'anil marjum ana a gane rajim isim fa'il amma ana nufin isim fa'il da shi ka gane ce ya mansur amit man yumit Allah subhanahu wa ta'ala idan kaga hu mansur bi ma'ana nasir wannan kenan وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وهذا وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري وروي عن عن المهلب بن أبي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا حديث ياتب بتصحيح باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم babi da ya zo a kan sufa ko launi ko ruwan takobi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال سام محمد بن شجاع البغدادي قال قال سنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن Sirin سيرين قال صنعت السيف na kera takobina ala saifi samura ibn jundab akan yanayi da sifa da ruwa na takobin samura dan jundab wa za'ama samura shi samura ya ce annahu sana'a saifahu ya kera takobinsa ne ala saifi rasulullahi sallam yana mai kwaikwayar takobin manzon sallam wa kana hanafiyan takobinsa wato ta kabilar banu hanif ce wato mutanen banu hanif ba mutanen musulmatul kaza ko kenan zai ce ko hanafiya wato suka ce ai daga ahnaf ibn qais ne to sai zama cewa to ala khilaful qiyas da in zai zama ahnaf ibn qais ne wato nisba ilai sai zama cewa wa kana ahnafi amma ce wa kana hanafiya na fata an gani kiran banu hanif ce mutanen banu hanif ce هكذا حديث نعم نعم هذا حديث قريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وتكلم يحيى بن سعيد القطان عن اسماعيل بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه وانا قسكيان هنا دروني أما ذا أنفاني ده معنى حديث باب ما جاء في الفطر عند القتال babu da zo a buɗe baki ko da da rana ne ana tsaki azumi sai yaƙi ya taso to kowa ya kare azuminsa an gane ko domin wato algazu ya tatallab wato lil kuwa an gane ko yana buƙatar ƙarfi shi kuma ɗabi'ar azumi yana tafiya da ƙarfi ne ƙwarai da gaske to shi yasa ma za ga da ire-iren wannan dalilai aka ba da dama ga masu kwato rayukan al'umma kamar wato empire service da shoransu wani ya faɗa ruwa wani ya shiga wuta wani kaza sai a ba su dama su karya azumin su ba ma ja'a fil inda al a buɗe baki sanda za a yaki قال سان أحمد بن ibn بن موسى قال قال سان عبد الله بن قال قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن كازعة عن أبي سعيد بن الخدري قالت لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الزهران يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يئس مر الزهران قريني أكان كوكوريني أكان قرن مكة دوادي عثمان تيات شبسة واتمر الزهران النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندي جنة فآذننا سيشيل أنت من يسند دمو biliqa'il adu cewa fa makiya fa za mu tinkara makiya fa za mu tinkara yaki za a yi fa na sai ya umarce mu bil da bude baki wannan yafi kama a mai yakin badar an gane ko domin duk ba a gaya musu me za a yi ba to da aka ji nan azalana sai ya shelanta mana biliqa'il adu makiya fa yaki za a yi domin cewa wato kamar yadda kabir malik ya cewa duk sanda annabi sallam zai yaki to ba zai yaƙi kaɗai da sabai kai tsaye ilawar rabi gairi ha wato in ba ta sai yayi hannunka mai sanda yi wato ya hannunka baya faɗa kai tsaye yaƙi za a ba wai abin da mai dara ba a'a shi da harka ta bala'i ba jawo ta ake ba in kyan samu ne an je yakin a fasa abin nema ya samu la ta tamanna luqa al al'adu was'alu Allah al afiya kada ku yi fata ku game da abokan gaba ku roki Allah Allah ya ba ku lafiya wani kina fa na sai umarci mu bil fitr cewa mu bude bakin mu fa aftarna muka bude baki ajma'un baki daya hada hadith hasan sahih wa fil bab an umar na'am hadith sahih babu ma jaa fil khuruj inda al fasa babu da yazo akan cewa a fita in aka ji kara a gari a fita a leka a ga me ya faru ma'ana ko koyaye da aka ji wani matsala ya faru a gari a je a tinkara ma'ana kullum ya zama cewa a cikin shirin ko takawa na kuke kar ku bari makiya zo su cinye ku kar ku bari ko da yaushe wato jama'a zama suna da shiri suna da shiri kyakkyawa da ce mutane sun bi irin wannan nasihohi da kaskanci da ya same mu yanzu da bai same mu ba kullum dan adam mun tafi kan cewa zan gina katon gida zan yi katon kaza zan kato mota zan yi katon kaza ka gina manya manya abubuwan ni'ima amma ko ba kwata na yi wato a kodaba shi burin sai kwace wani ni'ima wani shiri kuka masa wa idu lahu masadatu min quwwa ala inna alquwwata ar-ramy an gane hadisi ne sai cikin sadar na hakimi bin nisaburi wannan kinan ala inna alquwwata ar-ramy an ce alquwwa ina nufin harbi da kayan harbi يتي قال لسان محمد بن غيلان قال kala لسان أبو داود الطيالسي رضي الله عنه قال يتي قال لسان شعبة عن قتادة قال kala لسان أنس بن malik an tsamar ya zanta da muƙali ce rakiba nabi sallam farasan Nabi sallam ya hau wani doki le abi ɗarha nan mijin wato mahaifi anas kenan mijin ta nabi na musulmi yuqal lahu mandub sunan doki nasa mandub Nabi sallam ya hau wannan doki na abu talha fa ce ma kana min yace fa ce ma kana min faz'in anas fi magana anas ce wato wani ƙara ce ta faru an gane ko ma kana min faza'in wata kara ce aka ji a garin madina ba taba jin irin ta ba wayan wajinahu la bahra wallahi mun samu wannan doki da manzon Allah sallallahu ya hau la bahran wallahi mai tsananin gudu ne annabi sallallahu kawai sai ya ci a bashi duk da bai sani ba suna zuwa sai suka je da aka ji karar nan su tafi ta suka annabi sallallahu ya ce hashi ya ma je ya dawo lam tura'u لم tura'u kar ku ji tsoro na je na gani ba matsala eh wannan kenan annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam wa نعم عن ابن عمرو بن العاص وهذا حديث حسن صحيح قال اسلام محمد بن بشار قال قال اسلام محمد بن جعفر وابن أبي عدي وأبو داود قالوا قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أسلباني قال كان فزع بالمدينة كاراك جاء مدينة فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم farasan lana sai annabi sallam ya auri wani dokin in ji anas dokin mijin ma wato mijin ma mahaifi anas din kenan yuqalu lahu sunan dokin mandub fa qala ce ma ra'ina min faz'in wallahi ba mu taba ganin wata gigita da ƙara irin ta wannan ranar ba to wayin wajidnahu tabbas mun samu wannan doki da manzo sallam ya yau la bahra wallahi mai tsananin gudu ne dama هذا حديث عن سنة صحيح قال سنة قتيبة قال قال سنة حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس النبي صلى الله عليه وسلم يبقوا كان كان دبيو ya fi ba wanda ya fi shi cewa ajwadin nas ya fi mutane kyauta ba mai kyautarsa yurti a ta'aman la yakhsha al-faqr yanayin kyauta kyauta wanda baya jin tsoron talauci wannan ajwadu bil khairi min ar-rih al-mursala ya fi kyauta fiye da iska sakakkiya ka duba iska ba tare da kafa annabi sai alaihi ya fi kyauta wa shaja'in ya fi mutane jarumta ba jarumi kama annabi kwallo ce wa qad fazi'a madina mutanen madina ne suka samu dimuwa da gigita a sakamakon wata kara da aka je laila a wani dare sami'u sautan wani sauti ne suka ji ƙara ce fitalqahum annabi sallallahu alaihi wasallam ala sai annabi sallam ya riske su ma'ana shi har ya je ya dawo su kuma za su tafi shi har ya je ya dawo li wato ala farsi wani doki ne li abi talhata na abu talha uriyin wanda babu ma shimfiɗa babu teki babu komai a kansa ko shimfiɗa babu tsirara ne uriyin tsirara ma dokin iki wa huwa mutakallidun saifa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana rataye da takobinsa shi kadai fa qala ce lam tura'u kar ku ji tsoro na je na gani babu matsala lam tura'u fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ta nabi sallallahu alaihi wajadtuhu bahra wannan dokin naku na same shi mai tsananin gudu to ai kuma ba yaushe da gudun annabi hawo zai gudu ko ba ka ba ya'ani al-faras yana nufin wajadtuhu bahran wato yana nufin dokin hada hadisin sahih ba ma ja fi sabati inda qital babu da yazo akan togewa da jajircewa da tsayuwa irin tsayuwar daka a filin daka filin daga din nan wajen yaƙi wajen neman karatu ba a guduwa sai kaga kwalwar daka kyan aiki a kwana ana yi ka fara ka shashafa ya zama shirme kenan karatu a yi shi a duku kuma a je gaban Allah an yi shi ana ta yi wannan shi ne manufa wannan shine abin da ake bukata hanya aljanna ba a sauƙaƙawa da irinta ba a sauƙaƙa da wannan hanyar in zai zama hanya aljanna a ajiye ta to duk ranar da ba a hanya aljanna ana hanya wuta hanya biyu ce ko dai makaranta da makarkata idan baka share masallaci ba za ka ta kasuwa to wannan duk ba a makaranta yake bai yanzu yana makarkata wani kina in baka share masallaci ba kuma lokacin sai ya tafi ka rasa mai ke da shi amma duk ranar da ka san abin da komai dadi in ka zo mutuwa kana kan shi bada abin da bai ke kawo mutum sururi da daɗi ya tuna lokutan sa ya karar da suna wajen yi wa Allah da'a sai dinga tuna karatun kaza da ni akai karatun kaza da ni nai ne nai da ni akai masallacin kaza ni na gina kaza kaza ni na gina mutanen ta ni na gina su na yawa na kaza duk wani abu za a ci tuno mashi shi wallahi al'azim muna kuka kana dariya inda za a ce ya ma daina jin zafin mutuwa suna ta rusa ihu shi kuma yana ce kai ku tafi in dawo mu kuma farashi ta tafi haka ina can zan je in tafi gidan hutu wallahi al'azim mutane suna kuka shi kuma yana dariya to shi ne abinda da ake bukata yace kalin haka shi haka ne ko qala sa muhammad ibn bashar قال قال سعيد بن سعيد قال قال سفيان الثوري قال قال أبو إسحاق عن البراء بن عازب qala lana rajulun wani mutum ne ya ce mana afarartu ma'a rasulillah ah kuma kun gudu daga barin manzo Allah sallam ya ba umara ya kai abu umara wato albara bin azib kai ma ka gudu a yakin hunaini ne qala la yace ban gudu ba wallahi ma wallahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba wa kana la yafiru idza laqa alaihi wasallam baya guduwa in ya gamu da abokin gaba baya guduwa baya guduwa ko abin nan to aljanna ce eh ya fi kowa ya ƙini ya fi kowa tabbas to don me zai gudu ya je ina ato yake cewa ma wallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba bai juya ba walakin walla sara'anun nas sara'an jam'u sari' masu gaggawa cikin mutane ne suka gudu talaqatuhum hawazin bin nabli kabilar hawazin ce an gane wa yawma hunainin idan ajabatkum kasratkum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ardu bima ruhbat thumma wallaytum mudbirina ai ayakin ne wato kabila hawazin ne suka yi ta kan sahabbai bin nabli da kubai ko kibai kibiya kibai kwabo kubai haka ne na'am wato kibai suna ta harbin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene wato iz ajabatkum kasratukum yawan sahabbai ne ji ah lan nughlaba lan nughlaba al-yawma min qila ku an qillati kaga ne dama da dan muna yan kadan ne ake cin galaba akan mu wallahi yau da galaba akan mu ba domin yau mun zo mu dubu goma sha biyu yau mu dubu goma sha biyu ne hawazin gabaki ɗayan su da saqib su kuma sun zo ne su dubu hudu ne lan nughlaba al-yawma an qillati in dan yan kaɗan ne dama ake turmushe mu yau fa ba za a turmushe mu ba sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ba daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin Allah ya tsaya yace kafiran nan ba sa bai kashi dan su san cewa ba fa wa man nasr illa min indillah Allah shike ba da nasara in yansurkum Allah fala ghaliba lakum kam yabatin qalila ghalabat bi'adin kathira bi idhnillah wato da dama jama'a yan kaɗan suke cin galaba da jama'a mai yawa da izinin Allah ya ce wa rasulullahi sallam ala baghlati annabi sallam yana kan alfadaransa wa abu sufyan ibn al-haris ibn abdul muttalib ga abu sufyan dan haris dan abdul muttalib abu sufyan wancan ba akhizun bi jami'a yana rike ko kuma afwan abu sufyan din shine an gane domin kaga yakin hunain an yi shi a shekara ta 8 bayan fatuhu makka da aka lokacin abu sufyan ya musulunta an gane ko tsakaninsa da mutum maka yan watanni ne kada wata uku ko makamancin haka to shi ya ce a gane to shi kuma abu sufiyan yana nan akhizun bi lijamiha yana rike da linzamin alfadarin manzon sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi sallallahu ya qul annabi sallallahu yana cewa ana fa harbin nan ana duka duk sahabbai galibi sun gudu yana tsaye shi kuma ya ce wa annan la kadhib wa ana ibn abd al-muttalib kwanan nabi la kadhib an ibn abd al-muttalib an gane ko ko wa anadi na ni annabi ne ba ƙarya bane wallahi annabi ne ni na gaske ba na ba na goje ba annabin gaskiya baya guduwa dan lahira ya fuso eh sama da duniya ni ne dan abdul muttalib gidan jarumai kenan wa fil babi an ali wa ibn umar wa hada hadith hasan sahih ونسمى محمد بن عمر بن علي المقدمي البصري قال قال حدثني أبي عن سفيان بن حسين عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لقد رأيتنا يوم حنين yace mun tsince mu a ranar yakin Hunaini wa innal fi'ataini wallahi jama'a biyu gashi dai lamu walliyata ni kowa ya gudu abinda ake nufi sashin sahabbai da dama ya gudu su ma sashin su ya gudu to wa a rasulillahi wa ma ma'a rasulillahi sallam kai waɗanda suka a cikin mutum dubu goma sha hudu ko sha biyu kai da suka biyo manzo sallam babu kokwaran mutum ɗari da an gudu domin ga sun zo da kibai suna ta harbi Hawa hawazi dama mutane ne waɗanda in suna harbi ba ta kaucewa yanya da kwari ne gogaggu ne eh yake cewa hada hadisin hasan sahih la na'rifuhu min hadith ubaidillah illa min hadha alwajh hadisi ne sahih ban waja fi suyufi wa hilyatiha babu da yazo akan takubba da kuma irin ado da ake mata dan abinda za a bawa Allah a bashi mai kyau takobin nan za ta waju wato waju'ilat jannati tahta zilal sayfi ko rizqi tahta zilal sayfi aw kama qala alayhi salam an sanya ni arziki na a ƙarƙashin inuwa takobi na to da abin da zaka zo ka nemi aljanna da shi ya kamata ya zama mai kyau lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taɓa samun albirra ba ladan shiga aljanna sai kun bayar da abin da kuke so duk abin da zaka bayar ka bayar da mai kyau eh قال لسان محمد بن السجران أبو جعفر البصري قال قال لسان طالب بن حجير عن هود بن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة qal dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath annabi sallam ya shigo a ranar yakin fata wato ranar bude makka wa ala sayfihi da ya shigo makka abinda mu gani wa sai sayfihi a jikin takobinsa sa zahabun akwai gol wa fidda da azurfa gol ne a jiki an gane ko shi wannan hud bin abdullah bin sa'ad wato da'ifi ne kuma wanda yake shididu da'af wanda ya bayi zuwa ga ho yattahimunahu bil kadhib na'am amma ma'anar tana da kyau kwarai da gaske ba tsawali eh, fasaltuhu an fidda sai na tambaye shi akan azurfa to a ina ya sa azurfa a jikin takobin an gane ko ina in ji talib ibn hujair ya ce sai na tambaye shi na ce annabi sallam to a jikin takobin nasa a ina daidai ina aka sa azurfa fa kala ce kanat qabiyatu sayf ya ce marikin takobin nasa ya kasance fi button azurfa ne inda za ka riƙe an gane ko ka kama wani azurfa ne shi ne ƙabi'a wa fil babi an anas wa aza hadisin garib wa jaddu hudin ismuhu mazidatul asari kamar da ya gabata قال سمع محمد بن بشار قال قال وهب ابن جرير ابن حازم قال قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت كبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة يتشمرك انت كفو من نعم سلم يقول من فضة أنا أدرك عنه أولا شيء صحيح لي هذا حديث حسن قريب وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كان كبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة حديث سعيد باب ما جاء في الدرع باب دي ya zo dangane da أن an gane ان a ni'mal sabiqatin adiru an sabiqat wa qadr fi sard a mun yassare masa karfe annabi dawud alayhi salam yadda aka sau fiye da yadda aka sauƙaƙewa tela yadi alanna mun sauƙaƙe masa alhadida bakin karfe a ni'mal sabiqat muka ce masa a ni'mal sai aka faɗi sifa din ba a faɗi mawsu din ba ai a ni'mal duru'an sabiqat ka kera rigunan yaki silke na yaƙi sabiqat masu cikakken saƙa masu ai duru'an sabiqat kaga sirke mai cikakkiyar saƙa mai kyau kaga Allah bai cewa sai abu mai kyau kaga makera ne Allah ke cewa za ku kira ku kira mai kyau galibi al'ummar mu da suke yin wani abu da suke suke sayarwa a kasuwa da ya ce sun je sun yi packaging ɗinsa da kyau sai ribar ta ninku kwane da gaske eh ma ja a dirra babi da ya zo akan addir'u wato rigar yaƙi silke kenan قال اسمع أبو سعيد الأشج قال قال اسمع يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن العوام عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعاني النبي صلى الله عليه وسلم ya akwai riguna guda biyu a jikinsa yau ma'udin ranar yakin hudu silke biyu a jikinsa rigunan yaƙi biyu a jikinsa ko dai ɗaya a ka ɗaya a jiki ko makamancin haka ɗaya a ka hular da zai sa wato gaba ɗaya ta ƙarfe ce shi ma aka yi ta ina ba ta an gani rigan ma ta ƙarfe ce saboda kare harbi ko duka ko jifa ko makamancin wannan haka yi a yaran yakin odu Fana na ila sakara sai annabi sallam ya yunkura ya yi tsalle ya hau kan wani dutse an gani falam ya stata bai iya hawa ba gurin ya masa tsayi can an gane ko فأقع عدد طلحة اجي طلحة ابن عبيد الله يتي ذوناءنا كذونا ذنها وكانك سيكا سيكا هنكا لأني واتو أقع عدد بل عدد تحته يسنى ملحة قصصة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم سيها حتى استوى على الصخرة ها هالسيدي يدي يدي تعكم ونندوس إياهو دومن سنة كي النبي صلى الله عليه وسلم يهو أجي أبو قادشي bayan shi ma abin da ya faru ya faru wa ma muhammadun illa rasulun kada khalaf min qabli rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa fi jildi Allah shakirin shi ma kafin wannan ayar sun fara isha'a shi dan yana yada jita jita cewa ai ma an kashe muhammad har ma wasu ana ganin bi'aful uqul suna ganin cewa to a kenan kawai dama musulunci ya kare an kashe annabi to shine sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma muhammadun annabi muhammad bai zamo mai wanzuwa ba mai tabbata ba illa rasulun manzo ne kawai qad khalat min qablihi rusul kamar yadda ƴan uwansa manzanni suka zo suka shuɗe a fa'in mata yanzu in ya mutu au kutila ko a kashe shi a filin daga in qalabtum ala aqabikum sai ku juya bisa digadigan ku ce kun daina addini dan an kashe annabi wa man yanqalibu ala qibai duk wanda ya juya bisa digadigan sai ya daina addini dan an kashe manzon Allah falan yudura Allah shai'a ba zai cutar da Allah da komai ba wa sayajidillahu shakirin da sanin ubangiji zai sakanta wa masu tsayuwa tsayuwar daka wato su ne masu godewa Allah kaga cikin godiyar na akwai tsayuwa ga addinin a kowane yanayi dan babu wani ba a daina addini dan wani ya mutu ko dan wani kaza ko dan an rasa kaza addinin ai Allah ake wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat jisduna Abubakar hadisin Anas wanda Allah yake bautawa Allah ya raye ne ba zai mutu ba amma Muhammad kake bautawa Allah ya rasu ah, ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya rasu eh afa in mita humul khalidun an kawo da sai sai su dawama ha eh? wannan kenan kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kowa zai mutu da haka kenan ba a dina addini dan wani ba a dinawa yake cewa faƙari ce sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya kul sai na ji annabi sallam yana cewa in ji azubair bin awwam ya ce aujaba talha ai saqata fil janna aujaba bi ma'ana wajaba fa idza wajaba junubuha ai saqatat kila ya fada aljanna domin yana daga cikin waɗanda suka tsaya duk harbin da aka yi shi yana yana kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana abin da ake gashi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa hawa wala malam jarimi yayi wallahi billahi alazim ko karatu ne kake guduwa kai ba jarimi bane ya ba kamata a ce maka jimmala ko lami to ai abubuwa ne na jarumai ai abubuwa ne na jarumai ai ka maguza kanka wannan fa neman aljanna ne ba sai an je aljanna an je lahira ka dinga cewa ni ba ana cika kaya ina shi wannan shine abin da abin da ake na alkhairi ka zama a gaba a kowane babi a kowane babi ya tabbata ka hanyar karatu hanyar aljannaci. Hanya hanyar hanya ce hanyar aljanna don me zaka ja da baya don me zaka yi fashi don me zaka makara don me kana yi sai ka daina don me aljannaci kasuwanci ne ai ba kasuwanci ba ne da za ka ci tun da an faɗa an daina yi sai dai wani waye waye a shi ba faɗuwa ko darasi ka zo malam bai zauna ba wallahi kan samu ladan wannan ranar ba dai ka zo ba kasu su kawo kwashi shikenan ato kuma gashi ranar duk da ka kasa zuwa ta wani uzuri ya karbabbe a wajen Allah mala'iku cikin sai musulmin karanta da ku za su dinga cewa Allah wani guri da ka kasa ba zuwa kaza Allah wani uzuri ne ya cike magaba gaba Allah ka sauƙaƙe masa wannan lamarin da ya je tafiya kuma ka ba shi ladan sa cikakke wancan abin duk da kake yi sai an abin nan to dan me a to da baka zo fa wa fil babi an safwan ibnu umayyah والسائب بن زيد وهذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق دريد أربعين ضعيف إليه أما حديثنا الشوائد في أربعشي وأنا حديثنا حسن باب ما جاء في المغفر باب دي يزوى أكن مالفا تكارفي مغفر مالفا تكارفي وتي ita ma ke sata kamar matsayin sirke ɗin كل eh kwalkwali kenan a قال لسان قتيبة قال قال لسان مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم يا شبو مكة الشكرة ذاك بودي مكة وعلى رأسه المغفر أكن سأبقي كل كلي كوما لفا إيه فقيل لوقت ابن خطل أي أن الله قال ابن خطل كان متعلق بأستار الكعبة يا للبي كان سد لابلن كعبة وين كأكشيشي bayan yi barna ya cutar da addini faƙar da shi qutulu ku je ku kashe shi hada hadith na sahih amma shi kare ya ba wannan dama annabi sallallahu wa inna ma uhilat liya sa'a wa lan tahi wa lam tahil ko ba ka ba eh kwarai da suke la arifu kabira adin rawa ghayr malik an zuhri wato wannan hadisi sa'i ne ba jama'a da suka rawaito shi ba su da yawa malik ko daga zuhri babu ma a fi fadl khayl babi da yazo akan fanalar doki doki yana da falala yana daga cin halittun da Allah ya fi so wala adiyat ina rantsuwa da ingarman dawakai adiyat jam'i ne adi an gane ko a'adattu lil hadasani sabighatan wa adda'an alanda an tara yake cewa na tanadar wa wato lil'adisani sabiqatin wa adda'an na tare da masa wato rigar yaƙi silke kenan wa adda adiyat kenan na tare da wani in girman doki alan da jarumin gaske wala adiyat ina rantsuwa da in girman dawakai dabhan masu kara masu rugugi masu gunji falmuriyati kad hamasta da wuta da kofatansu kasa wuta a karkashin kafarsu suka ci dutse malam falmughirati subhan masu kai farmaki da sassafe fasar na bihi da ƙura da kofatan nasa idan abokan gaba wai dan a rufe abokan gaba su da kansu ba fa shiga tsakiya abokan gaba da baya Allah yana son doki alkhairu alkhairu ma'qudun fi nawafiha alkhair kullu haka annabi sallallahu wato doki gaba daya alkhairi ne a tare da shi eh قال سند قال قال سنم عبثر ابن قاسم عن حسين عن الشعبي عن عروة عروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الخير معقود في نواصي الخيل wato an tattare alkhairi a zanko na dawakai ila har zuwa ranar kiyama ma'ana Allah ya zuba alkhairi a tare da dawakai al'ajiru wal magnam kaga shi ga lada ga kuma ganima a gane ko ga lada ga ganima ka rike shi ga lada ka yaƙi da shi ya samu maka ganima wa filbabi an bin umar wa bi sa'id wa jarir wa bi Hurera wa asma bint yazid wal mughira ibn shu'ba wa وهذا waha وهذا حديث حسن صحيح ما ما abinda ake nufi in zai zama Allah yana yaban doki ai mai hawa dokin ya fi shi falala a wajen Allah shi ne mutum to ya Allah yake yaban doki to malamai suka ce wannan yaban yana koma kan mai hawa dokin ne ma'ana duk wanda yake dan gaba dai gaba dai wajen yada addinin musulunci wannan yaban da shi ake da shi ake domin dokin akan kansa ai ba zai iya yin komai ba ko ba ka ba sai ya samu ne ya haushi ya je da shi to kaga ya yana koma kan wanda ya haushi ne an gane ko ya yana komawa kan wanda ya haushi shi sa addinin nan hidima ake masa aiwa addinin musulunci hidima a masa hidima da ilimi hidima da lokaci hidima da mulki hidima da kuɗi hidima da tunani hidima da 'ya'ya da mata da dangi baki ɗaya ku sawa kanku me za ku dinga musulunci a 'ya'yanka ka duba ga wata can ba ma cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu ba to cewa inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni dana da yake ciki na ya Allah ne maka alƙawari ya zama mai hidima ga ɗakin ka kawai saboda Allah ya cancanta duk wani halacci ya kamata ya yi wa Allah domin Allah ya gama komai ko babu aljanna babu wuta Allah ya gama alkhairi magara bi rabbikal karim allazi khalaqaka fa adalaka fi ayi surati ma sha'a rakabaka Allah ya gama komai wallahi alazim ko ba aljanna Allah ya ta ya masa da'a ko ba wuta bai kamata a shirka ba ya wanda bai maka komai ba bai yi ka baka ce zaka bauta masa wanda ya kai maka ya busa maka ya maka komai ya maka ni'imomi daban-daban wasu baga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina ya cika ni'imomi a tare da ku zahiri da batini wani ni kafa yake nema kai ya baka wani ido yake nema an kai an baka wani kunne kai wani ya hada mu komai wani ga lafiya ga shi ga shi ga kayan aiki niki-niki dauki da nishi kuma ga imani ba fadin ya fi kowa ba wani ɗaya ke nema a cikin mutum da aka ba shi shi kuma Allah ya ta daga kuma ka isa ka ce Allah don me ba a wajen makaranta ya riga ka zuwa an an zo zakasi an ta za a tafi aikin hajji su tafi an an zo cewa su ciyar in za a faƙi su yi in za su yi kaza in darasi su rinka kashe da masu fi ka gane karatu ga yadda aka tsaya <laughs> to to <laughs> to Allah yi kun ba yadda za ka yi in ka yi ka ce rabo to ce Allah ce ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatan bil hayati dunya su suke raba arzikin Allah ne Allah ce ni nake raba kuma na riga na gama lissafi haka kawai ba sai Allah ya dauki wani ya masa abubuwa kai kuma ba kai ta karba gashi da kai ta karba kebur kuma an kai ke a ce sai kai haka zaka shiga aljanna <laughs> to ya ce fil babi an ibn nam an ibn umar wa bi sa'id wa jarir wa bi hurayra wa asma bint yazid wal mughira bin shu'ba wa jabir وهذا حديث حسن صحيح وعروة هو ابن أبي الجعد البارقي ويقال هو عروة ابن الجعد قال أحمد وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة yace abinda ba za mu iya fahimta a cikin wannan hadisi cewa jihadi yana nan amma tare da ma'a kulli imam a tare da shugaba kaga a tare da shugaba ni ba shugaba bane kai ba a gane in dai shugaba ne na koli to ya jihadi fa yana nan a tare da shi ila mil qiyama har zuwa tashin alkiyama hadisi ne sahih babu ma ja'a ma yusnam babu ma ja'a babi da yazo akan ma yustahabbu min alkhayl irin dokin da aka fi so a mallaka ba kowane irin doki ba a kaga Allah yana san abu mai kyau inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba hadisin Abu Hurairah sai Muslim kaga Allah baya karba aiki sai mai kyau tayyib ne inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son abu mai kyau yana son kyakkyawa duk abin da za a ba Allah Allah yana son mai kyau ko dabba ka je za ka siya talayya in ke samu ne wacce ta fi rimi ka ganda ta fi lafiya mai cin abinci inda iko mai tsada ba annabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahayn aqranayn hadisi an cikin sahih bukhari muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna guda biyu aqranayn masu kanhuna biyu amla haini masu yankan batta duk wayannan ka je sun fi tsada ka je ka sami rago ɗan ƙasa ko ƙuda ka samu wanda yake lafiyayye kama a kama hau ka samu jibgegensa raƙumi amale kuɗinka ka sharɓa masa wuka ka yadda shi a ƙasa Allah yana son haka ranan nan ya ga jini yana kwaranya ƙasa kana ji kana gani malin kuɗinka an yanka fatu <laughs> قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا شيبان يعني ابن عبد الرحمن قال قال حدثنا عيسى بن علي ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثل قد شوى يمن الخيل في الشقر هذا حديث حسن قريب لا نعرفه لا نعرفه إلا ماذا سلم قد شوى يمن الخيل albarka ta doki fi shukur fi shukur a gabansa take ko wajen kafafuwansa ma'ana wanda za a same shi ko da an same shi baki to hannunsa na hagu hannunsa na hagu kafarsa ta hagu a same ta da fari a jiki amma ta daman ta zama baka kirinci a launukan dawakai babu kamar baki eh amma bakin ya zama wajen hancinsa da wajen kafarsa ta hagu din duk zamu da safa yanzu ya zama cewa fari ne hannun kun wato kafa nan ta gaba ta zama ita baka kiranci حديثنا رواية صحيح قال لسنا أحمد بن محمد قال قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي عن علي بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل ما في الخير دواكي dokin da ya fi kyau ya fi soyuwa a wajen Allah al'adaham baƙi al'adaham baƙi al'aƙrah wanda wajen hancinsa da wajen goshin safari ne an gane al'arsam al'arsam wanda ƙafarsa ta hagu tana da haske ta baƙin kuma wata tana da abin nan ثم الأقرع المحجل المحجل to zai ce sannan al'akra wanda zai zama kuma cewa mai haske ɗin nan sannan kuma zai ce al-muhajjal wato haskensa ya zamo cewa kamar za ka iya cewa a sa kamar kwabo an gane ko ya masa dalli dalli a jikinsa ɗalƙul yamin wa na hannunsa na dama din nan kafa gabaki ita zama baki kirinci fa illam yakun adham in bai zama baki ba fa kumaitun ya zama a ce a samu kamar wanda yake mai ruwan toka shine kumait ala wato shiya wato akan wannan sifofin aka fi san doki ya zama al adham aqrah arsam duk awsaf ne na sifatul mushabbaha mai fa'il ya a cikin yi jawabin su ma zan yi gaba daya ana cewa adaham daga kalmar dahima ne idza sawida idan abu yi baki sai a ce dahima wato shi sifar sai a ce adaham wa hiya dahama wal jam'u duhumi ad-duhum wato baqaqe an gane fi khailin buhumin duhumin hadisi abdullahi dan abbas cikin sai bukhari sai muslim duhum an gane ko al'akrah daga ha ne wa huwa akrah wa yi ƙarha wal jam'u qurhun an gane ko wato ana cewa ha idan abu ya lullube ya lullube da haske sai a ce masa ƙariha in abu an gane ko kamar misali al na rauni ne in abu ya zama ya lullube da wata launi ana ce masa ƙariha in wani sifar tarin jayi sai a ce akra wa hiya qarha wal jam'u qurh asram ko al arsam al arsam rasima da abin da ganshi a haka fi'ilin samawi mujarrad din fa'ila ne an gane ko fa'ila ne af'alu fa'ila ne af'alu fa'ila wato daga fa'ila yake kama al asamu daga samima ne al a'ma daga amiya ne al'abkamu daga bakima ne wa huwa abkamu wa hiya bakma wa huwa asammu wa hiya samma wal jam'u summun abkamu bakma bukumun an gani a'ma amiya umiyun asammu samma summun summun bukumun umiyun an gane ko to wani kina. to sai ga cewa sumal aqrahul muhajjal wato wanda siffar ta masa hasken ɗige-ɗige ta zama a jikinsa ɗalƙul yamin wanda kafa ta zama gaba ɗaya a lalba take da baki nam fa in lam yakun adham in bai zama baki kiran ba fa kuma ya zama wato ruwan toka ala hadhi shiya an gane ko akan wani sabofi wannan hadisi ne sai qala sa muhammad ibn bashar qala qala sa wahab ibn jarir qala qala hadathana abi an ya'a ibn abi ayyub an yazid ibn abi habib bi hadhihi al-isnad nahwa بمعنى هذا حديث حسن صحيح قريب حديث صحيح باب ما جاء ما yukula ما يكره من الخيل babi da yazo dangane da abinda اكي قيامتها na daga sifofin wato doki قال سام محمد بن بشار قال قال يحيى بن سعيد قال قال سفيان قال قال لي سلم ابن عبد الرحمن النخعي عن ابي زرعه عن عمرو بن عن عمرو بن جرير عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره الشكال min al-khayl annabi sallam ya kyamaci abu na kiransa da ashikal min al wato dokin da yake ba fari ba ko a ce ko dokin da yake fari kal ko dokin da ya zama ya lullube da wata siffa ko ne zaka iya sa da shikal din wata siffa ta lullube shi gaba daya a da lagos ya ce rudi rudi shine birni na'am هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الشعبة عن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وأبو زرعة ابن عبد ابن عمرو بن جرير اسمه هارم قال لسان محمد بن حميد الرازي قال قال لسان جرير عن عمارة ابن القعقاع قال قال لي إبراهيم النخعي إذا حدثنا إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا ya zantar da ni hadisi guda ɗaya bayan wasu shekaru na sake tambayarsa wani hadisan bai tauye harafi ɗaya a ciki ba wato in za ka zantar da ni hadisi ka zantar da ni hadisin abu zur'atar razi an gane ko ko abu zur'a wato an abi hurairah kenan ko sahibu abi hurairah shi ne abu wani abu zur'a abu zur'a din nan akwai tabi'i ɗaliban abu hurairah wannan kalilu hadis ne ba shi da yawan hadisai kuma sika ne ba razi ba wancan babu ma ja a fiye rihani wa sabak babu da ya zo a kan ya tsere a rihan da sabak wato tsere a kan dawakai da raƙuma ya halatta a ya tsere kuma a yi harbi wasan harbi wasan tsere ko makamancin haka ƙwalisar muhammad bin wazir alwasiti ƙwalisar ishaq bin yusuf الأزرق عن سفيان عن ni an بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر المضمر النبي صلى الله عليه وسلم يا يسير al-mudammara doki wanda aka damre dokin da aka yin watar shine mudammar kenan yayi ya tsera da doki wanda ake kiransa al-mudammar wanda aka yin watar min al daga cikin dawakai min al-hafiya daga wani guri ne da ake kiransa hafiya ila saniyatul wada wajen kace wa bainahuma sitatu amyal tsakaninsu mil shida ne kaga ya tsere ta mil shida ba ba kilomita ba mil shida mil shida wanda mil shida ɗin sai ya ka wajen kilomita wajen tara an gane ko sai ya ka wajen kilomita tara wannan annabi sallam ya yi tsira da shi ne ajzaral mudammar ya yi tsira da dokin da aka yin watar min alkhairi daga cikin dawakai min alhafiya daga wani guri da kira sa hafiya wato ila saniyatul wada har zuwa wannan hanya da ake kiranta saniyatul wada ana cewa saniya a tsariƙatu bai da jabalain ita ce saniya hanya tsakanin dole wasu ita kira saniya a larabci wa bai nahu masu ita ce amyal tsakanin hafiya da sinitul wada mil shida ne wa ma lam mar kuma ya tsere da dawakan da ba a yi watar ba waɗanda a ƙosar miyan khaili ne daga cikin dawakai min saniyatul wada ila masjid bani zuraiq daga masallaci ko kace daga sanitul wada zuwa masallacin bani zuraiq wa bainahuma milun amma tsakanin su akwai mil daya an gane ka na wancan wacce aka yi watar ya nuna kenan ya fi gudu idan ana so a yi bala'i da doki sosai watar da shi ake amma ba yadda za a cuta masa ba wannan shi nuna cewa ana iya yin wata da su saboda wani mafita ta addini ko wata wani abu mafita ta addini kwarai da gaske in akwai wata manufa da ta bayi zuwa ga amfanin dan adam wanda amfanin ba na cutarwa ba ne bilasar a ce ya shafa addini ya halatta a yin wata da wata dabba a ɗauki wata dabba a kashe ta don a koyi wani aiki a kanta dama duk ai halittun Allah ne don ɗan adam wanda zai halakar kuma masu al'adu jami'a su masu ila sama'i masawawu na samar samawat wa bi kulli shayin alim in dai amfanin ɗan adam ne ya halatta a yi haƙuri da wani abu don amfanin dan adam a kamo ta halitta da aka ce wato tsarin kayan cikinta yana kama da na ɗan adam ya halatta a kashe ta ba laifi ba ne a gane ko ba laifi aka wa Allah ba akwai da ka zo kai wannan cikin zalunci ne shine Allah baya so shine Allah baya so hmm. wa bainahuma milu ne ce wa kuntu fi man ajra wallahi ni na kasance daga cikin waɗanda suka yi tsere din wa sababi farasi wato sai doki na ya jifa da ni jidaran wani bango in ji abdullahi umar ni da ya tsalle da ni ina daga cikin wanda aka yi tseren wato ni doki na da ya wulwula ni ko sai watsa ni wata katanga can annabi sallam so daya aka ya tsere da shi aka fice shi da abu da zai zama zuwa ga tara karfi a jikin mutum idan gayi kama da motsa jiki da sauransu abubuwa na atisaye da sauransu mutum ya dinga yi tafiya ƙasa ce gudu ne ya tsere ne da sauransu mutum ya dinga yi alkafara ce mutum ya dinga yi amma akwai almusulma ya yi ko ba ka ba a da ya kada mutum ya zo na kawai sai dai ce kwanta an zai mutum zai ce kwanta akwai matsala kwarai da gaske sai ga mutum tafiya in ya taku ashirin talatin hamsin sai ga mutum yana nishi kaga mutum yana nishi kamar yana nakuda wannan ba daidai ba ne a to ya kamata mutum ya tsaya ya tana dawa kansa abuwa na karfi akwai littafai bulusiyat muhammadiyya ibn qayyim na faɗi wannan littafin da riyadiyya na qadi iyad rahimahumullah cewa abubuwa na motsi na sahabbai da abubuwa na tara ƙarfi da cimama cima wani ba sai ya miƙe a shimfiɗarsa zai ɗauko kazan nan wannan kazan mara tafiya ɗin nan zai ɗauko ɗaya cinye duk dare sai ya yi yana ci zai faɗi miƙe yana ci shi ka yi na duk dare sai ya ci ga wani shayi mai kauri kaga yana tsoron kansa gumba da ya ci zai kwanta da kyar ke iya tashi da safe ya abin da kullum da an tafiya shekaru da sai a fara jin cewa ai ba lafiya mutum ya kamata in ya ci da nassun qur'ani kamar da ibnu fulish yake kawowa yace da nassun qur'ani in an ci abinci ba za a kwanta ba fa idza ta'imtum sai ce me in kun ci sai ku tashi <laughs> haka ibnu fulish ya faɗa kitabu shari'a haka yace ai da an ci abinci sai an tashi Allah ya ce an ci ka a kwanta fa idza ta'imtum fantashiru da kun ci sai ku miƙe an an ci ba kwanciya yake ba wani ce samun kari uku mm. ga ci kusa ba da abin nan ga wani ruwa mai bugun sanyi kuma an jima ka jina cewa na tashi kiyamun lailin nan ya za ka tashi ba ka tashi ba kiyamun lailin da dabara ake tashin kiyamun lailin ba zai yi ka zo ka dankari to abinci mai mugun nauyi ka ci ga ruwan sanyi ƙarara ga nama ga man shanu kana ci ka miƙe kuma ka ce za ka tashi kiyamun lalu lai sai ka ana yi sai ka ce ana yi Allah ya yi. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس وهذا حديث حسن صحيح قريب من حديث الثوري حديث صحيح أقول ثوركم قال سنا نام أبو كريب قال قال السوكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق باء آين يسيري باء آين قاسا إلا في نص sai akan harka harbi sai akan harbi au khuffin ko raƙumi au hafir ko doki wato wannan kowane sai aka ambaci wani abu da yake tare da shi al-khuf lil-ibil al-hafir lil-khayl an gane wato kofatan raƙumi yana ce masa al-khuf kofatan doki ana nufin sa al-hafir to kowane sai aka ambaci wani abu da yake jikinsa ana nufin shi tabbat ya da abi lahabin wata hannun abu lahabi ya taɓe shi ake nufi a faɗa wani abu da yake tare da wani abu ana nufin abu a gani wannan gharz min asghadul balaga kina na'am ba a yin tsere to nan da aka ce ba a yi lamici annabiyul jins ba a yi sai aka ce to a yi tsere akan karatun qur'ani an gane ko to wannan baya nuna kullewa duk wani abu da shari'a ta kwadaitar a kai to zai zama cewa wannan ya zama wato mutulak ne to sai wancan ya zama muƙayyar da wa'insan abubuwan wafi zalika falita na fasil mutana fison a duk wani aikin alkhairi wajen neman aljanna wato masu ya tsere za su yi tsere ya halatta wajen abu na neman ya tsere amma ka a sashi da siga caca kai ka ba da wani abu ni na ba da wani abu wanda ya riga ya cinye shi ya ɗauki a'a shugaba ne zai sa ce idan an yi an gama na ba da kaza amma na ce kai ka wani abu ni na ba da wani abu to mi wanda ya riga wani ya zama caca an gane ko ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'ada wal baghdha fi al-khamr wal maisir wa yusaddakum an dhikrillah wa an as-salat hal antum muntahun haga al-maisir shi dai na so ya samu ku gaba da rigima ne a tsakaninku akan giya da caca ka sa ni ma na sa amma kawai shugaba ya zo ya ce wanda ya riga ya yi kenan in ga kula annabi sallam shine ajra al-mudammar min al-khayl min al-hafiya ila saniyat al-wada' wa bainahuma sittatu amyal kaga sai ya zo kawai ajra annabi sallam shi ya sa shi ya gudanar shine shugaba jagora shi zai ce ya sa jagora ɗin zai iya zama jagora na koli ko mu shugaba a gida to yaran nan ko a gida duk wanda ya kawo mun hadda qur'ani hadda suratul baqara a cikin ku ba ya masa gyara kaza ba yana da kaza wannan ya halatta za ya halatta wanda ya ranga kiran sallan nan daidai yana da kaza wanda ya kaza yana da kaza wanda ya kaza yana da kaza Dan galibi karatu ta haka ake yi al'amura tsakanin yaranka wani lokacin ba kawai zara idan ba ne dan abubuwa da shi yaro bai gama sanin me ake nufi lada ba shi lada abin da ya ji a hannunsa in dai bai kama ba za a yi masa maganar lada ba yawwa kai kace na maganar lada shi yanzu abin da ya ji a hannunsa ya juye zai ce yawa akwai lada idan ko bai ji wannan ba zai ce ba lada in kana maganar lada sai ka ji kamar wani zaurance ne a wace sai ka ji kamar zaurance ne eh su da haka kenan wannan ba laifi bane kwarai da gaske da haka na'am annofil muka ce kibiya kibai har ka harbi ma duk wani abu da ake harbi ya halatta ya tsira a kai don mutane su goge shiri ne shiri ne al'umma wato tun fara duniya duniya da rikici ta fara kalli magana habilu da kabilu eh? tun ma ba kowa sai su ne kawai mutane a duniya to duniya haka take shi yasa kawai kullum wanda zai zauna lafiya wanda ya shirin fada shi ne tunanin turawa an gane ko shi ne tunaninsu kuma dama asali tunanin da musulunci ne in ana so a baka ka zauna lafiya to shi ne kowa ya san an taba ka ba za ka yi da bakai kai ko a tsakanin mutane ne a gari kai wanda ma an taba shi baya bari sai ga an kyale ka kai ko a gidanka ne ko a gidanka ne kuma an bi so yaron ko yaron ka ba a so a ce kullun shi aka da ka ya kamata kullun a ce cizo na ne na rama yawwa amma kullum shi aka kawo shi aka ciza shi aka mantsina shi aka fasa baki shi aka za kullum shi ko sarkin hakuri da mu wannan ba daidai bane ya kamata yaro an gatsa masa irama a zo an sun yi gartsa gartsan cizo yawwa yawwa ana son wannan suba ce mai kyau suba ce mai kyau eh kwarai da gaske domin mutum ya taso da wannan zaga ya tashi jarumi ya tashi jarumi eh kwarai da gaske ya kare kenan sura ɗaya babu ma ja'a fi karan yace an tunzal humuru al an hana a hada barbara an gane an gane a hada barbara tsakanin jakuna da dawakai dan kada a haifi alfadari shi ba jaki ba shi ba doki ba ai alfadari da ake samu barbara ce tsakanin jaka aura da doki kuma idan doki ya barbari jaka to za a samu alfadari haka in a jaki wato wato ya yi barbar godiya shi ma ka za a samu an gane ko to shi ne annabi sallam ya hada wa ya hana wannan barbarar ana haɗawa shi to ya hana an tunzal humuru a barbari ko a hausa a haɗa barbara tsakanin alhumuru jakuna da kuma al'alil khayl da dawakai ya hana قال لسان أبو كريب قال قال isma'il إسماعيل بن إبراهيم قال قال لسان أبو موسى بن سالم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا ya kasance bawa ne mai karɓar umarnin Allah makhtasana dunan nas bai keɓance mu mu ahlul ba bai keɓance mu mu ahlul ba bi shay'in da wani abu wanda yake bawa ragowar mutane illa bi salatin da abu uku mun san ya keɓance mu ya bamu an gane ya bamu ya mu amma shi ya shafa al'umma na farko amarana an nusbiqa alwudu'a ya umarce mu mu cika alwala wa Allah na kula sadaka kar mu ci sadaka wannan kaga shi kada ya shafa wa Allah nunzi himaran ala faras kada mu hada barbara tsakanin jaki da doki an gane ko kada wato kan mi haka wa fil babi an ali wa hada hadith hasan sahih وروى سفيان الثوري هذا من نعم عن أبي فقال أنا عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس وسمعت محمد يقول حديث الثوري غير محبوس وواهم فيه الثوري وصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث ابن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس حديث من صحيح to kaga ahlul bait ba a kebance su da wani abu da rago mutane ba ba cin sadaka ba yan uwa musulmi duba ga cewa wai muna kamar jajiberi na wannan tinkarowar ibada mai girma wayo za mu rufe karatun baki daya insha Allah sai bayan sallah mutane su je shirya don tinkarar wacce ibada samu nutsuwa akwai abubuwa da za mu ja hankali biyu a kai abu na farko wannan goma da aka shigo malamai sun yi bayani a kanta shekaru da yawa an yi hana ta maimaitawa Allah kada a sakaci da yin ibada da ambatan Allah da kuma zuwa ga Allah a wannan lokaci a roƙo Allah duniya a roƙe shi lahira a roƙe shi zaman lafiya a roƙe shi kar a manta da aikin hajji a roƙe shi ubangiji Allah maɗauki sarki ya sa iya wahalar mu kenan ta jin cewa bana ba za a aikin hajji ba da izinin Allah bi aunillahi wa bi quwwatihi ba za mu sake jin wannan abu ba ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ubangiji Allah kada ya sake zarabta mu da irin wannan yanayi tashin hankali ne mai girma a ce ibada irin ta aikin hajji rukunin min arkanin islam a ce bana ba za a yi ba kuma kana nan a raye a ban ƙasa kana nufin Allah zai bari kana nufin Allah zai bari hadisi na na Aisha ina za ku kai shi cikin sai Bukhari sai Muslim yaghzu jayshun al-Ka'ba fa idza kanu bi bayda' min al-ard يخصف بأولهم وآخرهم قالت عائشة فقلت يا رسول الله كيف يخصف بأولهم وآخرهم فيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخصف بأولهم وآخرهم ومن ليس منهم ثم يبعثون على نياتهم هكذا to ga ba a taba ka'aba tun a tarihin musulunci ba a taba ba wannan gurin matsala a duniya ta zauna lafiya ba ba a taba yi ba kuna kusa da suratul fil alam tara kayfa fa'ala fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول كودا كيبا كي كيبا كقدر شيء أو فيتشا كباكا تردى شيرين شيء وكا أيتين هجي حرق الله كدونا والله كفعلا كشي كيبا كتردى ونا وبنجي الله كياي منا الله كياي منا أي أمفاني دو أن اللوكة أي الدعاء أيوة كي الدعاء أيوة يا يا زوريا مصويا أبو كان أرزقه duk wani wanda ka san mutumin kirki ne kai masa addu'a wanda ka san wani naka ne wani aminin kai ma ya fa iyaye masa addu'a hadisi abdullahi dan abbas cikin sai muslim khairu du'a'i du'a yawmi arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illa allah mafi alkhairin addu'a addu'a rana arfa addu'a ta rana arfa addu'a mafi alkhairin addu'a mafi alkhairin addu'a kawo al-itlaq ba ba wata rana da za a ce ga addu'a ta fi kima daraja a wannan lokacin addu'a ta fi kima ta fi daraja Allah subhanahu wa ta'ala ce wal yalin ashir kwanaki darare goma wayannan su ake nufi ko yini goma su ake nufi asirin abdullahi dan abba cikin sahih bukhari sai muslim daga mujahid zuwa gare shi su da kake wannan layalin ashir su ne, a tsaya a ambaci Allah a tsaya a ibadu kwarai da gaske a yi abin da ya tabbata a zaba abin da ya tabbata abin da ya tabbata daga cikin azkar addu'o'i zikirai salatai tasbihai na manzon sallallahu a yawaita yin sadakoki a yawaita yin sadakoki a yawaita ibada da Allah ya fi so a yi a wannan lokacin shine aikin hajji sa'annan na biyu shine layya layya a siyi dabbobi a shasharba musu ka Allah abin da ya fi so a yi wannan a ta zuba ta jini a wannan ranar kowace kwata kowane layin an zo a ga abin ce afdalul hajj ala ajj wa sajji mafi farla aikin hajji mafi aikin da aka Allah ya musa irin wannan lokacin ala ajj wanda aka yi ta ambatan Allah a ciki ta ambatan Allah wa sajju ala ajj wa sajju wato wanda aka yi ta ambatan Allah a ciki kuma aka ta zubar da jin dabobi a cikin sa wannan Allah yana jarabta bayi ne ga da shi da kudin wanne fi daraja a wajenka alif sunan yana yanka 700 ba, alif salam taban sunan zai yana yanka raƙumi 700 ya yanka 70 ya ce abu gidaje duk garin madina kowane gida akai masa rago ɗaya. kuma shekarar da ya kwaya yanka guda biyu kuma hadisi alif sunan malik alayya ci sai bukhari sai musulmi su da kake ne yan uwan musulmi a tsaya wannan kenan sannan an je siyan dabba a siyi dabba mai kyau ba wacce wacce take kamuka kwana ba ba karmashashiya ba ba alhari ma ba ba alatilatun ki ba ba kharqa umirna an nastashrifa al'ayna wal udhun inji sayyidina ali umirna an nastashrifa al'ayna wal udhun sayyidina ali ta an umarce mu mu dinga fifita lafiyar ido dabba wal udhun da lafiyar kunni an gaje siyan dabba kalli idan ta idan ga idan ka ma sa kulli ba tsumala kaga kunnan ba a yanka ko abin nan ba to wannan shi ake shi ake so Inda ba bata kai kamar da sa'id ibn sayyid ta al'adu ba wace ba za a yi da ita ba in dai wato wacce aka yanke kunnan wa bai kai rabi ba wanda aka yanke za a yi da ita amma in ya kai rabi ko sama da rabi ko a ce an yanke shi wanda ba za a yi da shi ba a samu dabba wacce take lafiyayya kushashiya wacce daraja a zo a yanka wa Allah ita subhanahu ta'ala a nemi taimakon subhanahu ta'ala la yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum jinin dabbar ba zai ji wa Allah ba an gane ku ko naman ta ba zai ji wa Allah ba ta kawo ku yin ku dan Allah ayi dan Allah ayi dan Allah a sa ikhlasi a ciki wanda ba shi da iko kada ya dora kansa abin da ya fi karfin sa